an yi salli to a nan tun da hadasi ya tashi zai iya yin sallah li zawalil wasfi almani minas salat saboda wannan yanayi da zai hana sallah ɗin ya tafi yanzu zai iya yin sallarsa yanayin da zai hana shi sallah yana nan ko ya tafi ya tafi yanzu mun gane me ma'anan hadasi kenan qata'an insha Allah eh wa sai kuma malam ya ce wa ma ma'anahu eh wa ma fi ma'anahu tunda ya ce irtifa'ul hadas wa ma ma'anahu a fassarar da yake yi na abin da ake kira a ɗahara ya ce irtifa'ul hadas wa ma ma'anahu wa zawalul khabas kaga jumla nawa jumla uku irtifa'ul hadas ɗaukewan hadasi wa ma fi ma'anahu da kuma wani abu wanda yake da ma'anar ɗaukewan hadasi wa wazawalul habas da kuma gushewan dauɗa in an samu wannan shine ake kira tsarki shi ake kira ɗahara to me yake nufi da da wani abin da ke kama da ɗaukewan hadasi sai ce addamiru ya udu alartifa na farko da ya ce wa mafi ma'anahu da abin da yake cikin ma'anansa shi ne shi ɗaukewan la'alal hadas ba wai akan hadasin ba ana nufin kawarwan abin da yake da ma'anan kawarwa ai wa mafi ma'anar tifa'il hadas idan ka yi wani abu wanda yake ɗaukan ma'anan irtifa'ul hadas kawar da hadasi fala kunu fi hartifa wa hadasin walakin fiha ma'anahu a yanayin ba wai ya ɗauke kari ba ne amma ma'anansu ɗaya wannan sai na yi bayani kila a gane to ga bayanin a gurguje kamar haka yanzu ai mun san me hadasi shine yanayin da za ka samu kanka a ciki da zai hana ka sallah to wannan yanayi ɗin akwai dalilin da zai sa ka tashi daga wannan yanayin ko idan mutum ya farka daga baccin dare kana farkawa za ka iya yin sallah to amma idan tun da ba za ka yin sallah ba ka zama kana da cikin yanayin da ake kiran shi hadasi ko amma idan ka je ka yi alwala yanzu za ka iya yin sallah to kaga ka yi irtifa'ul hadasi haka ne to wannan irtifa'ul hadasin ana kiran shi ɗahara shi yasa ce sai na je na yi ɗahara na zo na yi sallah to akwai wani abu kuma ana kiran shi ɗahara amma shi kuma baya fitar da kai daga wannan hadasin ko ka yi shi sunan shi ka yi ɗahara amma kuma ba zai baka dama ka yi sallah ba to kamar me kamar da ka tashi daga bacci sai ka je ka wanke hannu a musulunci in ka tashi daga baccin dare wajibi ne ka wanke hannu mun ji wannan in ka tashi daga baccin dare wajibi ne ka je ka wanke hannu ba wai kawai kana tashi daga baccin dare ka yi miƙa tun da ba za ka yi sallah ba sai ka fara hidimominka ko ka fara cin abinci yau ina izastai kaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi ta'ami hatta yaghsilaha shine ka'idan mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayanku ya farka daga baccinsa kada yadda ya sa hannu a abinci har sai ya wanke hannun so uku har sai ya wanke hannu doka ne annabi ya kafa sallallahu alaihi wasallam to wannan wanke hannun ana kiran shi ɗahara to ga tambaya sai na tashi daga bacci sai na je na wanke hannu zan zo in yi sallah a to ai na yi ɗahara saboda sunan abin ɗahara ne amma kaga ai baran yi sallah ba to shi ya sa malam da ya zo fassara ɗahara sai ce ɗahara shine abin da zai kawar maka da kari ko kuma wani abu da ke da wannan ma'anan ko da kuwa ba zai karantar da ba zai kawar da kari ba to abin da ke da wannan ma'anan shine irin wannan wanke hannu din wannan ya fito fili Allah ya dacar da mu shi yasa yake cewa misaluhu misalinsa ghaslul yadaini ba'd al-qiyam min naumin laili wanke hannu bayan mutum ya farka daga baccin dare fahaza wajibun wannan wajibi ne ka farka daga baccin dare ka wanke hannayenka eh wa yusamma taharatun kuma shi ma ana kiran shi ɗahara tsarki amma wa laisa bi hadasin li'annahu la yartafi'u bihi alhadas amma shi ba hadasi bane ba saboda yin sa baya ɗauke har a sallah ya zuwa ga damar a sallah Allah ya sa muna fahimta eh ana ganewa ko Allah ya dacar da mu sai ke cewa falau ghusilatil aidi yau da za a wanke hannaye ma jazati salat duk da raf'ul hadasi amma ba raf'ul hadasi bane shine law jaddada rajulun wudu'ahu da mutum zai maimaita alwala kana da alwala kayi azhar sai la'asar ya zo ka san cewa kana da alwala sai ka sake wata yanzu watan nan da ka sake ka yi ne domin ya ɗauke maka hadasi ba ka yi ne don ya ɗauke maka hadasi ba to shi ne ma'anan wa ma fi ma'anahu an gane ma'anansu ɗaya ne amma dai ba na ɗauke hadasi ba ne don ba ka yi da nufin ya ɗauke hadasi ba jama'a muna ganewa na'am ai tawadda wa huwa ala wudu'in mutum ya yi alwala alhali dama na da alwala fala ya kunu fi irtifa'un lil hadasi babu wani ɗaukewan hadasi a ciki ma annahu yusamma tsahara amma ai shi ɗin ma ana kiran shi ɗahara li'annahu fi ma'ana irtifa'il hadas to me yasa ake kiran shi ɗahara saboda yana da ma'anan irtifa'ul hadas wa aidan ga wani misali na gaba sahibu salisil bauli wanda yake da salisil baul me ma'anan salisil baul ɗigan fitsari wani mutum zai iya samun cuta fitsari ya zama na baya da control yana ɗigan fitsari minal bauli lauta wadda a minal baul da mai ɗigan fitsari zai yi alwala minal bauli saboda fitsari liyu salliya don ya yi sallah faya kunu hazal wudu hasala bihi ma'anar tifa'ul hadas wannan alwalan da ya yi ɗin yana da ma'anan ɗaukewan kari amma alwalan zai iya ɗauke masa kari oh saboda yana cikin alwalan ma fitsarin zai iya ɗiga to shari'a ne dai ta ce dole ya yi alwalan kuma tun da fitsari ba zai iya daina ɗiga ba kuma ba control idan ya yi alwalan ya cika ka'ida sai je yi sallah sawa'un fitsari ya zuba ko fitsari bai zuba ba yana cikin sallah sai fitsarin ya zo ba dai yanke sallan ya koma ya yi alwala ba saboda in haka ne to sallan ma ba za ta yiwu ba saboda ko ya yanke ya je yana alwala ko dai yana cikin alwalan wani ya dugo ko ya dawo yana Allahu akbar wani ya dugo ya sake yankewa ya je alwala ya dawo yana Allahu akbar wani ya dugo sai Allah ya sauƙaƙe masa ya ce to hukuncinsa shine duk sallan da zai yi yayi alwala in yi alwala ya gama fitsari ya ɗiga bai ɗiga ba baka da matsala jama'a muna ganewa Allah ta'ala ya datar da mu fasara ma'anar tifa'ul hadas kenan ma'anan irtifa'ul hadas shine kullu ɗaharatin la ya hasulu biha raf'al hadasi in an ce ma'ana irtifa'ul hadas wa ma fi ma'ana hunnan to ma'anan ma fi ma'ana irtifa'ul hadas shine kullu ɗaharatin duk wani ɗaharar da aka yi la ya hasulu biha raf'ul hadas wanda da wannan ɗaharan ba za a iya ɗauke kari ba aula ya kunu min hadasin ko ɗaharar da aka yi ba don hadasi ba mun gane wannan sentence ɗin to ba gane ba ke to baran maimaita har a gane mun san me ma'anar raf'ul hadasi me ma'anar raf'ul hadasi ɗaukewan kari ko muka ce kari shine yanayin da zaka samu kanka a ciki da zai hana ka yin sallah ya zama kana kari idan kai wani abin da zai fit da kai a wannan yanayin ka yi abin da ake kira raf'ul hadasi ko to akwai kuma wani abin da aka kiran shi ma'ana raf'ul hadasi abin da yake da ma'anar rab'ul hadasi shi ba rab'ul hadasi ne ba amma fi ma'ana rab'ul hadasi to me wannan abun wannan abun ne irin tsarkin da za ka yi wanda ba zai ɗauke maka kari ba kaman wanke hannu in ka tashi daga bacci shi sunan shi tsarki ne amma baya ɗauke kari kaman alwala na mai ɗigan fitsari alwala ne dai gashi ya yi amma bai fitar da shi daga dauɗa sai dai ya dai yi alwala ina bara an gane to Allah ta ce mu sannan kuma da wani alwalan da ka yi ba da nufin ka shiga tsarki ba kana da tsarkinka sai ka ƙara wani alwala shine abu uku ko to Allah ya dacar da mu to yanzu a definition din tsarki saura abu ɗaya me wannan abun shine zawalul khabas gushewan dauda sai ya ce lam kul wa izalatul khabas malam mai littafi ibnu kudama wanda ya rubuta wannan littafin ko yake ce mana lam kul bai face izalatul khabasi kawar da dauda ba sai ya ce gushewan dauda fazawalul khabasi ɗaharatun domin gushewan dauɗa shine tsarki sawa'un zalabi nafsihi au zalabi mazilin akhar don hukuncin ɗaya ne dauɗan da kansa ne ya gushe ko kuma an yi amfani da wani klina ne aka klinsin ɗinsa an yi amfani da wani abun gusarwa ne wani ya gusar. akwai yiwuwan dauɗa ya gushe da kansa akwai yiwuwan dauɗa mutum ne ya gusar da shi to duk wanda ya faru a ciki hukunci ya tabbata dama mun gane kaman ba gane ba an gane na fi son an gane a yi bayani fatusamma zalika tsahara dauɗa in ya gushe da kansa tsarki ya samu dauda in an gusar da shi ne tsarki ya samu haka ne to me dauda me dauda sai ce wal khabasu dauda huwan najasa shine najasa kenan najasa in ya gushe da kansa tsarki ya samu najasa in an gusar da shi ne tsarki ya samu to me najasa din tunda mun ce dauda shine najasa to me najasa to a shari'a kullu ainin ya haru mutanawuluhu duk wani abu duk wani abu ya harumu wuluhu wanda cinsa ya zamo haramun in dai abin cinsa haramun ne lali hurmati ha. amma da aka ce haramun ba a haramta shi don alfarman abun ba ko duk abin da cinsa najasa ne haramun ne amma a gane banda abin da aka haramta cinsa don alfurmansa don abin na da daraja sai aka ce kar a ci kamar misali kuɗi kuɗi na da daraja ko bai da daraja don haka a musulunci a addininmu idan ka cire takardar dubu ɗaya ka dunkula ka cinye ka haɗe ka aikata haram amma ka cire wani fefa kawai mara kima ka dunkula ka cinye wannan ba shi da hukunci ka wawa jama'a muna ganewa to duk abin da aka ce kar a da sharaɗin kar nan ba wai don na da daraja ba ne yasa aka ce kar a to wannan abin sunansa jasa kuna ji kaga yanzu kuɗi da aka ce kar a an ce kar a ci ne saboda na da kima to don haka kuɗi ba jasa ba ne na biyu wala listiqizariha abinda aka ce kar a ci amma ba wai an ce kar a ci ne don ƙazantan da ke tattara da abun ba kenan da za a ce kar a ci abu amma don ƙazantan da ke jiki ne aka ce kar a ci to wannan abun ba na jasa ba ne kuna ji me misali misalin abin da aka ce kar a ci kuma don ƙazantan da ke jikin abin ne ya sa aka ce kar a ci ɗin kamar misali kaki ya halatta a ci kaki ya halatta ba saboda me saboda ƙazantan da ke ciki ko to tun da saboda ƙazantan ne ya sa aka ce kara a ci to shi ɗin ba na jasa ba ne muna ganewa yanzu kaki na jasa ne ko ba na jasa ba ba na jasa ba ne amma ƙazanta ne kenan da a ce za ka yi sallah ko ka idar da sallah sai ka ga busasshen kaki ko ga kaki a jikinka sallanka ya yi ba wani abu saboda kaki ba na jasa ba ne muna gane fikihu shi shi shine fahimta yin amfani da ƙwaƙwalwa dafu karatun fikiu ya saba daga wancan karatun da muka saba don wancan za ka saurana ne ka ji wannan kuma ana son ka yi amfani da ƙwaƙwalwanka shine ma'anan fiƙihu sannan walali dararin bi badanin au aklin kuma abinda aka ce kar a ci ba wai saboda cutar wanda abin zai bayar a jiki ko a kwakwalwa ba to wannan abin na jasa ne amma in an ce kar a ci ne saboda cutarwa da zai yi wa gangan jiki ko kwakwalwa to ba na jasa ba ne misali tabar wiwi yanzu ai an ce kar a ci ko kar a sha to an ce kar a ci ko kar a sha ne saboda cutar wanda zai yi wa kwakwalwa to don haka shi ɗin ba na jasa ba ne dokansa na kar a ci kuma an faɗa ne saboda zai cutar wa kwakwalwa mun gane kenan yanzu da mutum na da wiwin shi a aljihu in yayi sallah ba za ce yayi sallah da najasa ba in yana da tiramol din shi a aljihu yayi sallah shan tiramol ɗin shine haram amma ba wai dun turamol din jasa ba ne ai mun gani. yawwa shi yasa ya ce duk abin da aka ce kar a ci amma sanadiyan kar a ci din saboda wani cutarwa ne na kwakwalwa ko na jiki to wannan abin ba najasa ba ne amma in aka ce kar a ci kuma ba don wannan dalilin ba haka kawai aka ce kar a ci ba wai don abin na kazanta ba ne ba wai don abin mai daraja ba ne ba wai don abin zai cutar da jiki ba ne ba wai don abin da zai cutar da ƙwaƙwalwa ba ne amma da duk da haka aka ce karaci to wannan abin ya zama najasa to yanzu ɗauki mushe an zo za a yanka akuya kawai sai ta mutu yanzu idan ka ci akuyan nan zai cutar da ƙwaƙwalwanka o'o idan akuyan nan akwai wani abin kyama a jiki o'o akuyan nan yana da wani daraja wani alfurma na daban babu to musulunci ya ce kar a ci eh to ya zama najasa naka daga yanzu sunan akuyan mene najasa ya riga ya zama gawa jama'a mun gani Allah ya dace da mu ya ce haka za hadduha yadda kuka ji nan haka malamai suka sanya ta'arifin don haka ne a haka za mu ɗauka sai malam ya kawo sharhinsa shine ibnu usaimin sai ce fa na ya harumu tanawuluha da muka ce irin abin da ya haramta a ci kharaja bihi almubahu daga wannan ya cire mana abin da ya halatta a ci ashe duk abin da ya halatta a ci sunansa mai tsarki sunansa ba najasa ba duk abin da halal ne a ci sunansa ba najasa ba ne jama'a muna ganewa fa kullu mubahin tanawuluhu duk abin da a ci halal ne fa huwa tahirun wannan abin mai tsarki ne wa ƙauluna faɗinmu da muka ce lali ha kharaja bihi as-sum wa shubhuhu da muka ce ba don cutarwansa ba abinda aka ce haramun ne ka ci kuma ba don an yi la'akari da cutarwansa ba ko to faɗin wannan ya cire sunmu wato guba kenan ka ga guba haramun ne ka ci amma me yasa aka ce haramun saboda zai cutar to don haka yanzu guba najasa ne guba ba najasa ba ne eh ko guba najasa ne ba najasa ba ne me waye zai bani misalin guba gamalin kaga guba ne misali na biyu na guba maganin bera fiya-fiya ai duk guba ne in ka ci za a samu matsala ko ba za samu ba to haramun ne ka ci ko to me yasa aka ce haramun lidarari to duk abin da aka ce haramun ne saboda cutarwa to shi a ƙashin kansa ba jasa ba ne na haka yanzu za ka iya sai da guba guba fiya fiya ka sayar saboda a magance sauro ba don a ci ba za ka iya sayar da gamalin don ya yi maganin gara ba don a ci ba za ka iya sayar da maganin bera don ya kashe bera ba don a ci ba kuma ka ɗauka ba jasa ba ne amma a ci haramun ne jama'a to wiwi ba da ka iya sai da wiwi <laughs> idan wiwi yana da wani amfani na daban wanda ake yi da shi to za ka iya sayarwa domin wancan amfanin na baran gane amma in ba shi da wani amfani sai dai kawai ana sha a bugu to haramun ne a sha haramun ne a sayar ai mun gane yanzu maganin bera da aka ce za a sayar me yasa saboda yana da wani amfani na daban me amfaninsa a kashe bera da shi saboda bera na cutarwa amma wanda zai yi amfani da shi domin kashe 'yar makaranta halal ne a sayar masa haramu to alhamdulillah sai malai ce wa ƙauluna faɗinmu da muka ce a walalistik izariha ko haka ya zo a cikin definition ɗin na ɗahara ko a definition ɗin najasa ya ce walalistik izariha aka ce abu haramun ne kuma ba wai don an yi la'akari da kasancewansa ƙazanta ba sai ce kharaja bihi al-muhat wannan ya cire kaki wa shubuhu da makamantansa laysa bi najasin kaki ba najasa bane eh li'annahu muharramun listiqzarihi saboda kaki a ci shi haramun ne saboda kazanta to duk abinda haramun ne saboda kazantuwansa to yana nan a matsayinsa na haramun amma kuma ba najasa bane jama'a mun gani wa qauluna faɗinmu da muka ce wala li hurmatiha abu a ce haramun kuma ba don an yi la'akari da darajansa ba kharaja bihi a saidu fi halil ihram wannan ya ware mana farauta ko naman farauta a lokacin harami idan kana cikin harami kai farauta yanzu naman farautan nan halal ne a wurinka ko haram haramun haramun shi yasa in wanda suka je maka ba suna ganin tattabaru ba kala-kala a cikin harami akwai mai taba su babu saboda sun samu darajan maka darajan wannan haramin darajan kaban ya sa su haramun ne Farautan su haramun ne me ya mai da su haramun saboda alfurman da suke da shi haka nan ko barewa ko wani wane ne ko zo ko kaza ko kaza in dai within that vicinity ne a cikin harami ne to haramun ne a farauce shi ga mai ihrami dama muna ganewa to yanzu ya zama haramun a farauce shi me yasa ya zama haramun saboda alfirma kenan ya zama ba najasa ba muna ganewa haramun ne a ci amma saboda alfurma to ashe dukkan abin da ya zama haramun a ci sanadiyan alfurma to abin ba najasa ba ne kamar yadda kuɗi ya zama haramun a ci saboda alfurma to kuɗi ba jasa ba ne dabban da ke harami ya zama haramun a ci saboda alfurma to wannan dabban ba jasa ba ne Allah ya samun fahimci wannan Allah ta'ala ya datar da mu ya jama'a wasaidu dahilul haram don haka naman farauta da ke cikin harami ba haramun ne amma ba najasa ba ne fa innahu haramun li hurmatihi ya zama haramun ne saboda alfurman da yake da shi fa yakunu qauluhu kenan ma'anan maganansa da ya ce wa zawalul khabas da gushewan habasi a ammu min izalatul habas shi ya fi faɗi daga cewanka da gusar da habasi li'annal habasa domin shi na jasa kad ya zulu bi nafsihi zai iya tafiya da ƙashin kansa fa masalan mala ga misali iza faraduna anna ardan najisatan bilbauli idan muka ɗauka cewa ga wani ƙasa ga wani guri ya zama najasa saboda fitsari idan wani ya fitsari a wuri ba wurin ya zama najasa ba to sun maja almatsaru wata haraha sai ruwan sama ya zo ya zuba a wurin ya tsarkake wajen fa ha-ta ta tatuhuru biduni izalatin minna ai wurin zai zama mai tsarki amma ba mu muka yi wani aiki don tsarkakewa ba shi ya sa malam ce wa zawalun najas da gushewan najasa bai ce da gusar da najasa ba da ya ce da gusar da najasa da dole mu ne da kanmu za mu yi aikin gusarwa. amma kawai sai ce da gushewan najasa naka daga zaran ba najasa a wuri to wuri ya zama mai tsarki sawa'un kai ne ka gusar ko ba kai ne ka gusar ba walau anna, inda na ma'an kenan yau da muna da wani ruwa mutanajjisan wanda ya zamo najasa bi tagayyuri ra'ihatihi ya zamo najasa saboda warinsa ya jirkita sun mazalatin ra'iha sannan wannan warin da muke je din ya zama babu bi nafsiha a kashin kansa ɗahura to ma ruwan ya zama mai tsarki muna gane ga misali idan ka zo ka ga ruwa sai ka je yana wani wari ba ka yi komi ba sai zo ya daina wannan warin to wannan ruwan ya koma mene mai tsarki Allah ya dacar da mu walau kana inda na hamrun ya ce to yanzu da a ce muna da giya ka ɗauka ga wani burkutu sun mata hallala bi nafsihi sara tsahiran sannan da kansa sai ya zama sirki ya tsinke ya lalace to ya zama mai tsarki ba wai na ce ya zama za a sha ba fa yawwa ba na ce ya zama za a sha ba adalla ya zama ba najasa ba kun san abu ya zama najasa daban abu ya zama za a iya sha daban yanzu muka gama magana kan wiwi da kwaya da koflin yanzu koflin da yake kan teburin mai sai da magani eh mai tsarki ne ko najasa ga mai tsarki ne amma a tuttuɗa obados ɗinsa haram ne ko halal haram to don haka haka ruwan giya shi burkutu burkutu malamai suka ce wasu suka ce najasa ne wasu suka ce ba najasa ba ne suka ce in ka ce najasa ne to me ya mai da shi najasa a gaya mana me ya mai da shi najasa asali gero ne aka je aka auna a kasuwa ko kai ma ka je ka auni geron ka a kasuwa alaisa kazalika da aka zo sai wannan ta mai da ta ya zama tsuro kamar yadda kai ma kake zuwa ka saye shinkafa ko dawa ka zo ka yayyafa mishi ruwa ka rufe shi da akarabno bayan kwana uku ya tsira ko matanka ba ta haka tana yi ka zo ka dama kunu da naka ita ma ta dama giya da nata me yasa ka kira naka kunu saboda bai yi tsami ba ka sha me yasa ka kira ta kira nata giya saboda sanda ta zuba masa hamla ta bari yayi tsami ta dafa shi sosai ta kawo wani sinadari mai tsami ta zufa ta sake rufewa ta sake haɗa mishi wuta ko kafin ya zamo giya to kaga duk a cikin processes ɗin ba wani abin najasa da ya taɓa amma da aka gama aka kira nata haram me yasa saboda in an sha za a bugu aka kira naka halal me yasa saboda in an sha bara a bugu ba don haka maganan najasa kwata-kwata bai zo ba a ciki jama'a muna gane abin da nake bada to shi yasa wasu malamai suka ce don haka khamru shi giyan nan da muka gani shi haramun ne amma ba na jasa ba ne kenan kamar suna cewa da kana zaune kusa da mai shan giya sai ya ga ƙuda sai ya yarfar da kuda sai giyan shi ya dan ɗiga a tufanka ba dole ne sai ka je ka nemi ruwa ka wanke kafin ka yi sallah ba saboda ba na jasa ne ba kuna gane abin da wasu malamai suke faɗa amma wasu malamai suka ce najasa ne kamar mu a mazahabinmu na malikiya najasa ne ko ba najasa ba najasa don haka in ya taba ka ka wanke ina ba dangan Allah ta'ala ya datar da mu sai ke cewa wa in kana sawabu an annal khamra laysat bi najasin yace duk da akwai sabani amma abin da yake daidai a fahimtar malam cewa an annal khamra shi giya laisa bi najasin ba najasa bane amma haramun ne yanzu mun ce ka wanke ne don kawar da ƙazanta ko mu gane ba don kawar da mene ƙazanta kamar yadda kaki mun ce ba najasa ba ne amma za ka bar kaki a jikinka o'o me yasa za ka wanke kawar da ƙazanta jama'a muna gane fikihu ko yawwa walau kanar ala kamar khamran kama sayati insha Allah kamar yadda bayani zai zo a kan hakan Allah ya so fi babi izalatin najasa in muka shiga babin izalatin najasa kawar da najasa to ba mu tambaye lokaci ba lokaci ya yi ko muna tsoron kada time ya wuce ta yadda you know karatun ba zai tafi ba wa salam rahmatullah na'am na'am na? Eh. eh eh eh eh yawwa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anil khamri atuttakaza hallan qalala an tambayi annabi nan gane da giya za a iya mai da shi sirki misali ga ɗan giya nan ɗan kaɗan a kofi kai kuma kana son abu mai ɗan tsami-tsami sai ka kuza mishi ruwa da yawa ya zama na ba zai bugar ba amma dai zai ɗan baka ɗan tsami-tsamin tas za ka yi haka sai ce babu haramun don haka wannan kunu ɗin da za ka buɗe gora ka ji ya yi wani <laughs> idan zai bugar haramun ne na bara gane tun da kunu ne asalinsa to yana nan da hukuncin asali idan zai bugar haramun ne ya zama sunan shi ba kunu ba ya zama giya saboda ai ba bambancin shi wannan ma dawa ne gero ne an ajiye shi ne aka rubar da shi ko ya zama giya kuma ya zama zai bugar to da haka wannan ma in zai bugar ka'idan kenan ya zama giya amma idan ba zai bugar ba to ba giya ba ne kamar an kuninka kana zuwa gona sai ka je gona sai baka shanye kuninka ba sai ka bari a bayan keke kila ma ka bari rana ya bige shi a bayan keke ya hura maka galan alaisa ka zalika ka buɗe ya yi wani cus to tambayan shine in zai bugar ya zama giya haramun ne in ba zai bugar ba sai ka ƙara ruwa abinka ka sha kayanka da tsami-tsami to me yasa saboda asali sunansa kunu ne to mu dawo wannan gefen wanda kuma ka yi asalin sunansa giya sai ya saura sai ka sirka da ruwa ya zama ba zai bugar ba to shi kuma haramun ne don asalinsa giya ne kaga ashe yanzu maganan mu yana ginuwa ne akan asali ba akan far'i ba wannan asalinsa kunu ne ko ko ya yi tsami tun da sunansa kunu ne halal ne wannan asalinsa giya ne ko kasirka ya kawar da tsami haram ne to amma wannan da zai koma mai bugarwa to ya tashi daga asali ya koma mai bugarwa don haka ya koma haramun da wannan zai daina bugarwa ya tashi daga asali ya koma ruwa na baran gane to yana nan a haramun ko baya haramun duk malaman fiƙihu in banda mazhabin hanafiya sun ce haramun ne a sha amma hanafiya sun ce halal ne tunda shi ma ya tashi daga asali ya koma wani abu daban kun gane addini ko Allah ta'ala ya datar da mu na'am tambaya na biyu Naam. Naam. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. dama ƙa'ida shi ne wa sahibuhuma a'a ƙa'ida a kwanaki ko na zamantakewa shine almu'asharatu bil ma’aruf almu'ashara wa ashuruhunna bil ma’arufi abin da ke son faɗa kenan wa ashuruhunna bil shi shine ƙa'idan Allah wato mana ku yi rayuwa tare da su da kyautatawa kenan idan kuka ajiye ka'ida to ku cika shi shine dokan Allah Allah ta'ala a dokansa bai ce ba ku rama kwana ko kar ku rama kwana amma ya ce ku zaɓa ma kanku in a ku kuna rama kwana to idan ka shiga ɗakin wance mrs a da ka shiga ɗakinta kuma kun tsara kuna kwana bibbiyu ne ko sai kai kwana ɗaya sai ta yi tafiya na ba gane ko sai kai kai tafiya kai kai tafiya yanzu ba ka mata kwana ɗaya ba idan ka dawo daga tafiya tun da ƙa'idanku kuna rama kwana to wannan ɗakin da ka fitan shi ne za ka shiga in ka shiga ba kwana biyu za ka yi ba za ka yi kwana ɗaya ne ma'ana ka rama mata kwananta yanzu ka yi kwana biyu sai kwashe gari sai ka fita a ɗakin sai ka shiga ɗakin ɗayar sai ka yi kwana biyu eh kafin kuma kwananta ya zagayo kamata kwana biyu me yasa za ka yi haka saboda ka'idan ku kuna rama kwana jama'a mun gane wani. idan ka'idan ku ba kwa rama kwana yanzu sai kai tafiya to kai a mai gida an baka dama duk ɗakin da ka ga dama ka shiga na ba an gane eh? mun ji wannan a ka'idan ku ba kwa rama kwana yanzu sai kai tafiya da ka dawo tun da ƙa'ida ta ce ba a rama kwana to ɗakin da ka ga dama za ka shiga da kai kwana ɗaya a nan ɗakin sai kai tafiya sai ka je kai kwanakin da kai a wajen tafiya yanzu ka dawo tun da ƙa'idan ku ba kwa rama kwana ba dole ne ka dawo ɗakin da ka fita ba in ka ga dama za ka sake dawa ɗakin da ka fita in ka ga dama za ka je ɗaya ɗakin idan ka dawo ɗakin da ka fita kwana nawa da ka yi ɗaya ko biyu kwana biyu saboda me saboda a ƙa'idan ku ba rama kwana da ka yi kwana biyu ne a ɗakin ka fita ka je nan ɗakin ma ka yi kwana biyu kaga ita wannan ba za ka ce ya kai kwana uku nan ba babu saboda dama bu mu yi yarjejeniyar za mu rama kwana da ku ba na baran gane idan korafi ya zo sai ka ce to ku zo ku zo ku zo mu zauna ga mrs a ga mrs b to yanzu ina so in sani mu dinga rama kwana ko kuma mu dena rama kwana kada rama kwana duk wanda kuka zaɓa shi zan yi na ba gane idan an zaɓi a rama kwana misali ka yi kwana ɗaya a nan sai ka fita ka yi tafiya to yanzu ka dawo kana dawowa ai za ka samu mai abinci ta sa maka abinci a kwaninta ko to sai ka tara su tukunna sai ku yi ka'ida don gidanka ya zauna lafiya yanzu yaya mu dinga rama kwana ko kar mu dinga rama kwana idan sun zaɓi mu dinga rama kwana sai zamana abincin nan yana kwanin wanda ba a ɗakinta ne ka fita ba ko kuma gashi sun zaɓi mu dinga rama kwana duk kun yadda edin eh, mun yadda to yanzu a ina za ka kwana a ɗakin wanda ka mata kwana ɗaya idan sun ce kar a dinga rama kwana a ɗakin wanda ta sa abinci jama'a kamar na yi bayani da yawa amma dai abin ya fito fili na? eto eh, mutum biyu na magana na eh eh eh kun gane abin da mala ya ce idan muka ce ba rama kwana ba rama kwana in ita ta yi tafiya ta baras ko ba ta baras ba ta baras na yi kwana ɗaya a ɗakinki sai kika yi tafiya kuma da ƙa'idan mu ba a rama kwana idan kika dawo daga tafiyanki ko zan zai ki shiga ɗaki ki yi baccinki dama barakar kiyi tsammanin zan zo in ƙara miki kwana ɗayanki ina bana an gane kin zo kin samu ina ɗakin wance ne to daga dawonki ina bana an gane sai ki jira saboda mun ce kar a rama kwana to amma ga wani ƙadiya ina jinka eh eh hmm. yi tafiyan da ya kwana ɗaya bayan ba ka cikin muna rama kwana ina shigar ɗakin yan uwanta eh har sai kwana biyu kanin ta dawo eh ko da ta dawo eh sai na je na sake rama mata ɗaya kwanan eh abin da yake Eh. wannan kwana biyun da kai a ɗakin ƴar uwanta baya cikin lissafi saboda ba ta gidanka baya cikin lissafi kwata-kwata saboda ba ta gidanka to inda mutuwa ta yi fa a na'am na eh. na'am eh eh eh eh eh eh haka ne ai malam yake cewa kamar ai dama ka'ida shine wasu suna rama kwana wasu ba sa rama kwana dama in daga ran da kai mata biyu a samin ɗinka shine a fayyace wayannan abubuwa ana rama kwana ko ba a rama kwana saboda wallahi mu yadda muka ɗauki abin ya yi daban da yadda su suka ɗauka su babban laifi ne wasu nufi ne mai girman gaske <laughs> su a wurinsu babban abu ne kana nan ɗakin ka je nan ɗakin amma a musulunci yadda su suka ɗauka a musulunci fa ba haka ba ne ya kamata mu ma mu sanar da su yadda mata suka ɗauki wannan al'amarin addini bai ɗauke shi da ya kai wannan ba yanzu misali su auren mata idan kana ɗakin wannan sai kwaɗayi ya kai ka can ɗakin su a wurinsu ba kamar zina ka yi ko ba ka bane amma musulunci ba zina ne? ba zina bane ko zina ne ba zina bane so a wurinsa haram ne a musulunci haram ne ba haram ba ne illa iyaka kai ne aka baka shawaran na ala shuruɗihim musulmi suna ginuwa kan shari'unsu don Allah kar ka saba sharaɗi kar a samu matsala a gidanka kar ka jawo faɗa duk irin wayannan abubuwan ne kawai ko ku gane ba amma idan aka ɗanyi wani abu a ja a kai kuma da girman ka za ka haka bai kamata duk inda inda za ta tsaya ke. na bari an gane to Allah ta'ala ya datar da mu Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma afaita وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يئز من آديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله